na maka ba ba wai na tsara ma laifi ne ke nake tambaya na ce maka ba me yake nufi shi asalin makarafan shi ne sinka in ya nuna abu ya nuna sinke shi shi ne kinayan duk abin da yake cikin gona shi ake kira makarafa shi ake itlakansa zuwa gona abu ya nuna ko shi ake kira makarafa maka Allah ka yana wani irin wani irin wace irin kalma ce wannan me wannan kalma wace ce kira ya wace ya eh shi kuma kake ne ke ba ka yi hankuri eh to kake suka ce wurin kana ana kawo tanwin akan akan wani suna ke kawo kan makarafan to wani sun matoji tambaye wani sun maful ko menene kafin fabta'tu bibi makrafa ita ai bangen ko zaman kafance shi isun fa'i ko sun mafrul ne ma'ana ta cikin kata ne to amma yanzu makrafan ne ke nufi madar ne ne to amma kuma yanzu ma'anin ake nufi ta gane shi suna ba zai iya canja kuma waye ba ta asaltuhu ai ba zan fara ba tun da na tambaya na gani shi gugurma ya ce asali amma asali a haɗe da wani abu me na ga wani daga ya tashi lokewa na zuwa ban da asali akwai ziyada ai shi ya fassara shi asalin dukiya mai yawa shi ta asala asali abu mai yawa shi ake kira ta asala shi ya fasa kawai asalin shi asalin dukiya mai yawa ba dukiya kankanta irin na aku ba dan dubu goma na saman kuɗi ne wanda suke miliyoyin nan da yace kuɗi ke na asalin wannan malaka mai yawa wa kala lai hadisi mu'allaka ne wannan ina da alaka da wannan hadisin Abdullahi bin Yusuf muy hamdala kuwa hmm? tambay la ay kaw ay ko to to shakka ishga illa alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا من يهده الله فهو ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يأتي وقال لي لي بن سعد yake فدا dai hadis ne wanda ake mu'allaka ne amma yana da asalin sa in magana sa can da yace ana amr bin kafir ibn afla amr ibn kafir ibn afla an abi muhammad maula abi katara abi katara ne wanda kuka san wancan hadisi abdullahi bin yusuf wanda shi mai rawaito wajen imam na maliki shi ne ke mangana shi ya haifu sa'idu huwa ansar al-qadi madina shi ke cewa anna abaka tada qal lamma kana yawm hunain yayin da aka fara gazawa gabza na hunain wanda na gaya maka hunain wani wuri ne kusa da birnin kanin sa'id da madina ya sa'id da makka duk ne manzo sallallahu alaihi wasallam ya bude birnin makka sai kokari ya ji can ya ji an shirya za a kai masa farmaki to yake cewa nazartu ila rajulin min muslimin shi na kalli na ga wani mutum daga cikin musulmi yuqatilu rajulan min al-mushriki shi wannan musulmin ina kashe wani arne wa akhar min al-mushriki wani kuma daga kafirai yayin da ya ga wannan musulmi yana son ci nasara kan kafirin yaqtiluhu min wara'ihi ina masa hila kafirin kuma ina ma musulmi ne biyu bayan su yana fuskewa da ita shi wannan musulmi musulmi ne ci nasara akan wani kafin zai kashe shi to a sha ko wani kafin kuma daban shi kuma yana koyo ina koyo ina tsuntsun ko don kar wani musulmi gan shi ko da musulmi ya ci nasara kashe wancan shi kuma kafin farka wannan arnin da ke baya ya kai masa hali na fata kuna gane zancen to ya ce ya fil hukman ina ina ina ina fiki masa hila wayo yaudara ne zai biyo ya kashe shi min wara'ihi a bayansa na fata an gane to shetil shi ne ya ce liyaqtuluhu don ya kashe shi fa asra'tu illa alladhi yaqtuluhu shi na yi gaggawa na koma wanda shi kuma yana boye boye kashe musulmi ne na ga babu gane karatu kun gane ko me yake ne yana bin wancan da yake yawa shi ko ne ya biyo shi musulmin ya riga ya rinjaye wannan kafirin zai kishe shi mm. shi kafirin shi kuma baya so ya fito karara wannan musulmi ga shi bai lalle zai iya hada su shi na boyoyin da zai bi hanyar da zai yi kai musulmi ko da musulmi ya kashe dan wansa shi kuma zai kashe musulmi mm. saboda musulmi bai sani ba kalmar ta yaktil ma na boyo da wahayu da labawa kwanto da hanyar da zai yi mm. to she abu kata da yace ni kuma na gan kafiri na kwanto ikashe dan wana she yace kuma me aka yi yace fa asra'tu illa allazi yaqtiluhu shi na gaggawa na je wajen wanda yake wannan kwantan farafa ya dahu liyadribuni shi ya daga hannunsa shi arne zai dikin da takuba wa adribu yadahu fa qata'tuhum shi na diki hannunsa shi arne shi na yanke su dukkan haka yake son namiji ya ce da ya gani shi zai kai mun hari ni kuma da na tashi abu kata da ya ce da na tashi hannunsa guda biyu na yanke su lokacin ba abin da yi thumma akhazani bayan na daki masa annun guda biyu na yanke masa fa dommani damman shadida duk da haka nan ya fadi arni na nan sharike ni da karfi kamar zai cije ni amma raka kenan lokacin ba musulmi mafiya sun gudu musulmi mafiya sun gudu hatta kata da yace na naji suru zan mutu nima sun matarafa ba wannan wannan zafin aran ya masa ya she mm. sake ne hallala she warware kyale ne haka wadda fatuhu shi na tura shi lokacin da na gan kirkin sa baya waya halala kenan annun sai kwanci shi na tura shi fadi makatar to shi na kashe shi wa hazaba musulmi muna cikin wannan ne kafin farka na kashe wannan arnin na ga musulmi sun gudu mm. an bar manzala sallallahu alaihi wasallam an gudu ya ce ni kuma wa hazantu ma wa nima na biyu na gudu ai ba kowa ni na gudu kaga yin sahabai ba wani zancen boye boye da wani ya ce ai muna nan eh muka saya eh kuri aiki ba yawa shi su mutu eh, aiki ba yawa shi harshen nan yace wa hazantu ma'ahu shi ni na gudu tare su fa'izan bi umar bin hattab fi nas da na je na gudu ana tuwa na gan jama'a manzo Allah kira suna dawowa shi na ga umar tare da jama'a fa kutu lahu shi na ce nas ya umar me yasa mutane suka gudu suka bar annabi wace dalili shi umar ya ce shi amurullahi ya ce shanin Allah ne ba yadda za yi wannan abun abun kunya ne Allah ne kadara saboda abun ya ba mu tsoro kuma Allah ya ba musulmi nasara min awal amr ko da su mutanen Hunain sun hada kabilu daban-daban kuma sun iya sun iya a sun iya sun gonenta wajen harbi sun kwance ne musulmi suna tuhuwa da asuba ka kai ma musulmi farmaki amma duk da haka tun da su wayen da su ne suka yi farko su mazaje suna gaba da matasa kananan yara suna baya mata yara dabbobi haka suka sa kayansu da kayan abincinsu da jakuna a je ko za mutu a mutu su da ba za shiga musulunci ba to daga musulmi suka fara cin nasara farko mai moko a saya a karasa shi wani suka bari yakin suka fara kwashe gani shi waɗannan arnan kuma suka koma suka fara suka kai masu farmaki a nan ne manzan ce ana nabiyu la kaziba annabi ibn abi talib la kaziba don an gudu an kyale shi kibiya ba dama ana saki kibiya za a gama da musulunci saboda maraka sha na Allah daban ne shan shirya to shi na ma yake ma sha'anu ya yake fa lahu ma sha'anu na abu katada ne bayan ya kashe wannan abin shi ma yake na gudu amma na tambi Umar me yasa mutane ne kala amrullah wannan al'amarin na Allah ne ba inda zamu suma taraja annasu ila rasul sallallahu alaihi wasallam shi kowa ya koma karkashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh manzo Allah shine mai shine ce fasna alta musniya lokacin da ake fama da yaki na bincike na yaki zaka tada shi kowa yana goye wajen manzo Allah in dai yaki yayi yaki to karkashin manzo Allah ke goyewa shaja'a da karfi fasin alaihim kunta musniya wa biyawmil ba'th in dai yake yi yaki shi na ya ce karkashin sa muke zuwa saboda manzo Allah karfin ki da yake da shi shi ya sai ya ce ku zo karaje balma kan alfarda ne shi manzo Allah ya sauka ya sauka ma yace shi a zo ana ta saki kibiyan ko ina aka zo aka taru sheke bayan gama yaki an ci nasara fakara rasul sallallahu alaihi wasallam an yanke maka hadisi ne man akama bayyinatan bayan gama yaki manzala ce wanda ya sai bayan ya sai da shaida Allah katili ya kashe wani arni katalahu falahu sarbu ya ba da shaida cewa ya kashe wani to duk kayan da yake cikin jikinsa wannan manzala kuma yana karfafa duk sojoji da mutane in kana tafiya da mutane sai ya san inda ke yasan su don mutane na tafiya kowa da manufansa wani kuna tafiyan nan kadafin ku ɗaya ne to amma tun da yana da wani manufa zai ba ku wahala ko yaushe ku tafi shi kauce ko ya yaudar wasu saboda shi ba abin da kuke yi ina gaban sa ba ina da manufan sa daban wannan manufan bai yi ba shi da wasa ba zai yi ba to lokacin manzo Allah sallallahu alaihi ba wanda zai iya jagoran ba shi ba shi ki so kuma sa wahayi duk wanda suke da dan son zuciya ne Qur'ani zai zo bayyana su saboda kowa ya mike wuya amma duk da haka in zai zancen dukiya ne manzan yana ina san yadda zai yi da su ai kun tuna lokacin da aka raba ganima she an zo wanda suka saurana daga cikin mutanen Hunain suka zo suka ce manzan Allah mun zo mun yi tuba mun musulunta mun mika wuya dan dawo mana kayan mu tunda mun musulunta manzan Allah ce ni bana faɗa magana da bana ba gaskiya ciki kun ga araba ku je ku dauki abu biyu ku yadda cewa guda za ku dauka imma dukiya dabbobi da dukiya ku zo dauka ku bar ma iyalinku ko ku zo ku dauki ku bar wani suka je suka daidai ba su zo ba daga baya su zo manzo Allah ce ni dai na faɗa manzo ba na gaya da suka yarda shi manzo Allah ta mu ya ce to gashi mutane ɗan uwan sun musulunta kaga me yasa ke yake ba musulunta ba ne amma tun da duke ya shiga nan su yanda da fito da shi tashi hankali ne dan ah, uwan sun zo musulunta to me kuma ke bukata amma tun da an gabza an rike dukiya wani an ba shi yarinya uku wani an ba shi jaki an ba shi rakumi amma da shi har kawai shi manzan ya tara sai ya ce to ƴan wanku sun zo a musulunce duk wanda yake gani cewa zai dawo da nasa kayan kuma ya zama na mun man zan biya masa koyaushe na samu kaya zan biya masa ya bayar a mayar masu sun ce mun yadda mun yadda manzan ya ce wannan yadda ni ban yadda da shi a nan kowa koma wajen dan wansa minguwansa shugabansa dan gidansa su je su tattauna daga gaske ya yasa daga zuciya ne sha zo in ba bai yasa bai rike kayansa kuma zan biya don wani yuyuyo zai bi daga baya ware jama'a ce wallahi wannan abun da ake mun ban yarda da shi ba ha kawai mun zuba mun zo yanzu an raba ba an za an karɓto shafa ranar nan to shi ke rike ike rike ike rike ike rushe tafiya mata maza ware wani abu sama su kai da tafiya kasa to wannan rashin tsarin da waɗannan munafici da kananan maganganu shi ke rushe tafiya shi sa farko an zaba kabar kananan maganganu don ba abin da yake rushe tafiya shi kananan maganganu da yi da wani shi ga yanzu jama'a sun rabu biyu ba gari kuma ba dare yake cewa man kama man akama bi bayyinatan ala katilin katalahu falahu salbu wanda ya tashi ya kawo albayina cewa shi ya kashe ne saboda an kashe su da yawa sauran kuma sun gudu sun zo sun musulunta abu kata da yace fakumtu li altamisa bainatan ala katili don nemo wanda zai shaida cewa na kashe wannan fallam ara ahadan bangin kowa ba sabon wanda dama yana taimake shi shi ma gudu yayi abu da ci man na gudu ban da shaida fagalastu shi na zauna ma badali shi ya sake koma abin ya sake dawo da ni fa zakartu amura ni rasu sallallahu shi na cito manzala ni dai ga abin da ya faru ban da shi daga abin da na yi shi na ambace ma manzala yadda aka yi yadda aka yi fakara rajul min sa'ihi shi wanda suke tare da manzala zaunin bakure shi shi kuma ya zo a shayar ki kayan da an dawo ya ga mutum na kwance ciro kayan ya aji irin yuyu wanda suka bi manzala makka shi silahu hadha qatili allazi yazkuru inji yace ya rasulullah abu da mangaran da yake yi kayan yaki wannan mutum da ya kashe shi arnin na da kayan sa cikin sa baki da ina ina gare ni fardih minu dan Allah ka kiyaye shi ya hankura a bani ne shi ai son zuciya ai ba ai bara mena son zuciya ne ai wannan son zuciya baya bukata wani abu duk abin da ke ta duniya sani son zuciya ne wani mutu kai ka rayu wannan shine son zuciya ko wani ce kai kade ne kar ambace wani da alheri shi kai kade ana ambace wani alheri ka tashi ke kai kade a ce kai kasiya kwa ce kai kade kake da dukiya ko kai kade ne ka iya komai shafin da ka ce a wannan shine son zuciya ka taka wani kai kai kade kaga anan ne je kai baka kashe shi ba mm. kuma ta sa ne ka ce to manzala ya ce an ba shi tafi ai haka yankwa eh bukata na dari bisa dari ba eh annan ne manzala shi bai san babu ba da manzala zai nemo wani ko da nasa shi ba shi ko humsi ne fakara abubakar sha bakar ta sha tsaye kalla yace ba haka ne la la ufihi. usaidik mina kurai ba za dan ba da wani dan karamin dan yasu bai kai kawawa ba mm. ya takir kenan masu yuyu ne sun shigo maka da yanzu musuluncinsa suna bi manzala ne shi sai na bakar bakarci ya za a dauki wani dan tsiriri dan yasu bai kai kawawa daga cikin qurayshawa wani zaki da ke zakokin Allah Madina mutanen Ansar eh, zai kashe mutum akan kalmar Allah shine yake cewa usaybiq min quraish wa yada asad min min uslillah yukatil wanda shi abu da yayi yakin ne anillah don tabbatar da addinin Allah wa rasul da manzonsa wani kawai zai bi ganima sha da ku a bashi saboda aikin su na da qurayshawa in suna yin wa shi su kai farmaki wani unguwa su karkashe su kamar yadda da ake yaro kana zai yi farmaki zaria me yaran su ba daya ban ku guwan su ba daya ban ku ko a garin su ba daya ban a ji a karki shi a kwashe gani ma zo da haka ake wala daga nan zuwa har gana da haka mun tashi mun gan bakake gidanmu bayi komai ku dai da ce bayi ne mun ce to bayi me bayi na kalmar la ilaha illa komai ne ha kawai bayi to wannan yana ake yi da da nan suna nan sha aje kan mutane Kano an je bunkori kawai me garin su ba daya bane ko yaran su dan sha ji a gabza musu a ji a karkashe su a kwashe yaran da dukiya to haka ke yi a ji ne ya zai hana waɗannan abuwa amma kafin mu hannu a nan afirka bai wuce shekara da ba shekara da bai wuce waɗannan bai wuce shekara da ba abinda ake yi kenan ya san bayi an san bayi an taru bayi menene ba na ji ne ba ne a'a wai su unguwanni ne sun fi wani unguwa su su karkashe su an karkashe su sha amfani da su to aiki su kenan to shine shi na baka ya tashi usaibi da yace mutum da bai kai kawowa ba tahkir kenan usaibi shete faqala faqama rasul sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ya tashi fa adahu ilayya shi manzo Allah ya ce to ga kayanka ya ci fashtaritu minhu khirfa shi na sai guna shi ya ci fakana awal mali ta asalto fi islam shi ne yawa na asalin wani na mallaka cikin addini musulunci Allah ya samu dace to an gama abin da yake da alaka da Hunain za mu ba da bincike kun gama wancan mutum da ya duba Hunain irin tarbiyyar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ma sahaba gaza ta Hunain ina ko da akwai bangana bayan sa za a hada su ku fito da nashiya yanda yawan su da istratejin yakin su a ce manzala yana gama makka shi su mutane hunain su hada kabilu daban-daban daban su fita da kwai da kwarkwatansu su dai ba za su yarda da wannan ajini ba kuma su zo su fike akan ruwa su su harbai musulmi su gudu amma sun tsaye tsayin daka amma daga baya sun musulunta kuma sun ce su yaƙin gaza ku san wa manzan sallallahu alaihi wasallam ya sha wahala da waɗannan mutane ina fata an gane ya ce babu na fate shi menene takiri ne dan ya kuma mutum ba koyo ba na faɗi shi ba babu gazwatul awtas yace ba ko kana da wani abu ana gina kamar gemu ne wannan ba Atta ba wai ina nuna maka genu ne mun ya nuna cewa ta ka san kalmar ta hakiri ba komai ba ba san ta ba abun mutum da bai kai kawowa ba ana nuna dan yasu na karshe ba ce kalmar ne dan yasu ba ko ba gane hanyar zuwa a fada to ai ba ce dan ya suna ce sai na baka yana nuna karshe cewa mutum an kanta kaɗan ba komai ba bai yana nufi kalmar ne shi usai bi manan abu bai kikawa to yake cewa ina ta ka gane yanzu ko ka gane shi ko eh, a ban zo ba na hau muke ba ai ban na hawa ke yi ba in ka fahimci ma nan ka yan kushi ka shi ka wannan in kana so kalmomi mu yi shi ka koma wajen na haushe mu ce siba da yusai da wannan cikin na hawa ke koya wannan ke koya maka a sai ana faɗa kalma da asalinsa sarf muke yi ne baya zuwa ne ba haka ake yi ba shi akwai dob akwai akwai kuma abin da ake kira sabihu akwai sabu duk kalmomi ne na taki wanda ake nema da dabbobi kanana wanda ba su kai kawo ake wasu fasu ikasin e man na dabu ne dabu dabu le so ke ma tai ike cewa babu gazwata autas yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji Hunain to akwai wani ƙauyen da ake kira autas sunan kabila su kuma suna nan wurin su kuma sun taru da sun je manzala ci nasara kuma sun taru su yaki Allah shi manzala ya tura ai kurashawa sun sha su sa manzala gaba saboda waɗannan da sun ji da suna zuba ido su gan cewa kurashawa sun fi manzala sun ci nasara kan manzala amma da suka ga manzala ya gama da su dama sun tuna sharrin da suka kula ma manzala lokacin da ya fito cikin fa'i saraka suka yi shida duk abin da zai faru faru manzala ya gama da hunain kuma mutanen wata su ma ga suna ina fatan gane wata shi wani wuri ne da ake kira waji fi diyar hawazin shi kuma wani wuri ne kusa da hune na fatan gane shi wani dutse ne wanda yake da rami a ciki shi ake kira autas wani katon dutse na ma cikin akwai rami to su mutane suna kusa da zaman wurin in an ce autas mai ma'ana katon dutse wanda yake da rami a sa ana dan abin na dafa nama da abubuwan da a cikin ana wannan wai kuma ce a tausu ne. wuri ne wanda an shuhura gaza nama wani nama ana kira mindi za za za na danyen nama sha ya rami sha rufe shi sha samu a rufe na rami sha rufe sha ta zuba ruwa ya zuba wuta a kasa wuta ba zai taba naman ba ana kira mindi to in wutan ya ci an bar shi daga bayan ya shiga ganin naman yadda yake amma ka taba shi ya rasu to wannan ake kira abbas to sun gwaninta a wurin to ka ji gindin manzara kana ta kowane kalma dai shi haka to yake cewa kusa da wannan wurin ne shi ce haddasana muhammad ibn ala haddasana abu usama an buraid an bin abdullah an abi burda an abi musa radiyallahu anhu abi musa ash'ari da kuka san shi kal lamma faraga nabi sallallahu alaihi wasallam min hunain da manzal ya gama da mutanen hunain to ya ji autas kuma suna kusa ba a sa aba amir alage shi aba amir faffa abu musa ne sa ne ma'ani kanin babansa ne shi ya sa shi abu amir shine shugaban yakin ya ci ku je wajen autasu da muke jin kishin kishin kuma suna shi da mu falakiya durai ibn simati akwai cikin wannan da autasun sojojinsu akwai wani ana kiya durai ibn simati fakutila duwai aka kashi shi duwai na aka kashi duwai aka kashi wa hazamallah ashabahu shan ya rushe su baki daya wayansu mutane shugaban su shine durai ko durai kala abu musa shi abu musa ya ce wa ba'athani ma abi amir shi manzo Allah ya sake tura ni mu sake ci gaba mu muna cikin tafiya zan karasa sawansu wanda suke cika autasun kuma kabilu ne daban-daban farumiya a ba'an firku bace muna tafiya shi wai makiyan wani ya boye ya zo ya saki kibiya shi ya samu na wanda ake rabu amir ya ce kibiyar ya samu daidai da gwiwa she shiga ramahu ya ce fi rukubatihi ramahu ya ce ramahu ni eh, lisani wani mutum ana kira ni shi ya ya siki masa kibiya ya gashi ya same shi fa wa fi rukbatihi shi wannan kibiyan ya tsaya ya kafe akan gwiwansa fantahaitu ile shi na jigunsa na jigun shi abu amin na gan kibiyan ya rage samun shi kuma su kibi akwai kwaza a ciki fakultu abu musa ya ce shi na ce ya amu na man rama waye na cikin waɗannan arnan wanda ya suke maka wannan kibiyan fa ashara ila abi musa she ishara fa ashara ila abi musa fa qal sha abi musa fa ashara ila abi musa she ishara zuwa abi musa cewa gashi faqal zaka katli yace wanda kake ganshi alladhi ramani ya nuna abu musa yace kaga wanda yake can wanda da ya nuna isharar zuwa wajen abu musa yace bayan ka gagan wannan shi yake famu na fatan gane faqal za ka katili alladhi ramani wancan wancan da kake gani daidai da kusa da kuwa can shi yayi ne abu musa yace fakasattu lahu shi na nufi wannan arni falahiktu shi na kusa da shi falamma ra'ani yayin da arne ya gani walla shi ya juye baya ina gudu batta ba su abu musa ce ina jin shi waje atu ya gudu ina bayansa shi nake ce da shi a kul ina ce da shi a kul lahu ina ce da shi an ta stahi kai namiji kuma baka jin kunya kana gudu kamar mace in ka isa ka saya saboda ina jin zafi an ga an kashe fafansa shi da ya nuna abin musa ya ce ya nuna ishara zuwa wajen abin ce ta kaɗan wannan shi ya saki miki bi arni shi abin musa ya bi shi shi kuma yana gudu shi abin musa ya ce kai ba za ka saya ba ba ka jin kunya ka nuna gudu kamar mace arni shi ya ji wani izza sai ya tsaya abin da zai same shi same shi Allah ta sa'i Allah ta subutu ba za ka saya ba ka zama namiji fa kaffa shi ya saya fahtalafuna da na she shi ma ya shirya she ni da shi takuban suka sabanin juna ya doko isare ni ni kuma na doko isare shi takuban suka haɗu bi bisai fahtalafuna farko darbataini farko biyu shi kuma takuban na ya tsara wanda shi kuma ya tsara ne darbatain bisai karshe shi na na da kishi so duka guda biyu fakataltu shi na kishi. shi sun makutu li abi amin shi na zo na ce da abi amin kattala Allahu sahib ka gani Allah ya ce Allah ya kashe mutum naka wanda ya harbe ka bai ce ni na kashe shi ba ba ya wani zai ni na mura kai na gama da shi eh janji lahiya ya ce kattala Allahu sahib Allah ya ga ya taimaka an gama da mutum naka ka lokacin shi abu musa yana zaune shine shugaban yakin ya ce fanzi hada saham shi abu musa ya ce da ya she abu amir ya ce da abu musa shi ruwa na kibiyan ya shiga da yawa shi ya doke akwarin sai ciro shi fana za su fana a minhu ma ina ciro shi shi ruwan da yake cikin abin nan gwiwa na shi ruwan ya biyo shi ya ce daga nan na san ba zai rayu ba mm. qal ya ibn akhi shi amir ya ce da ya abu musa ikra'i nabiya sallallahu alaihi wasallam ka komu ma manzan Allah salama ce na riga na tafi kai masa salama ka ji imani ka ga manzan Allah na masa salama na yi masa banko nan na cika aikin da ya tura ni amma ni tafiya kenan wa kullahu ka ce da shi istaghfir li inni mun gafara wurin Allah mala ku ji yadda musulmi suke ku ji yanda sahabbai suke ya je fagen yaki shine komanda manzan Allah ne tura shi an kashe shi an sai masa kibiya har yanzu ina ji dardar kan da sa ya ce a gaya manza Allah ne mun gafa ku ji yadda abin ya tufa kar wani mutum dan raka abin da yake yi dan azumin da yake yi ya nuna cewa shi ya sira sha na Allah da baiki malamai sha na Allah da baiki sha na Allah da baiki a tsaya a roki Allah shi mun samu kanmu a ranar tashin kiyama yake cewa kullahu istaghfir li lokin da aka yi ake wannan ma manzala sun gama har sun koma madina to wastakhlafani ina faɗa haka ce to ce kai abu musa kai ne komandan sauran tun da ni ne komandan ina na tafi kenan kai ka zama komandan yaki shi mutu ya zo masa fastakhlafani abu amir alannas ya ce to kai ne komandan shi ya mutu fa makasa yasiran shi dan yi dan kwana kaɗan ku kwana biyu kwana daya ne muna tare sun mamata shi ya mutu shi muka birne shi farage atu fadda hatu ala nabi bayan mun koma madina shi na je wajen manzo Allah in ba shi labara abin da ya faru fi baiti na san manzo Allah hadakin sa Allah sariri ina cikin abin nan gadon sa murmal karkuce ce wannan murmal ana nufi ramli shine yashi ba haka bane igiya tanka wanda ake daura abin gada shi ake kira mumma gado nasu gadon ba wannan katakunan katakunan katakunan katakunan to igiya tanka ake daura nan shi a daura nan da shi a daura nan a daura nan shi ya zama kamar lilo to wannan yake ciki sha a sun fita tabarman tanka a ciki igiya shi ake kira murmar wanda ake hada akan katako su nasu mafi yawa ba gini ba ne katako daya nan daya nan shi a daure shi katako nan daya nan in kun zo masu kama kifi suna da wannan garaje to wannan igiyan da ake daddaura shi a sa tabarma a ciki shi ake kira murmal igiyan mai karfin da ake hada su karo ne ce ya shi wali ta gane to ya ce shi na san manzali na kwance a kan gadon walahi firash akwai sun fada daya sun fada shine tanka man tanka sun fada kan wannan igiyoyi kadi asara rimaluhu sari igiyoyin sun bayana igiyoyin abin da sun bayana bayan manzon Allah ya kwanta shi da duk ya tattaba jikin sa yayin ya shiga ciki manzon Allah ya tashi duk giyan saboda wuyan eh, wannan igiyan ya tattaba jikin sa ya nuna alama saboda mu ba wani abin kirkin da za a yi sun fada kai ba ka cifa mai laushi ne yanzu ya tattaba wuyansa da bayan bizahari wajen baini da nan duk wajen da ya burgima dukka ya giyan ya tattaba igiyan ya tattaba abin nan jikinsa ya dan sa lamomi ya fara yin jajaja a cikinsa na je na same shi fa khabartuhu bi khabarna shi na ba shi labar abin da muka yi a can to wa habarin abi amir kuma daga baya na ce an kashe papa na abu amir amma ga sakonsa kare shi manzo Allah ya tashi shi ya daga annunsa sama shi ya alwala da ya alwala shi ya alwala ce wa qala ya ce abu amir ya ce ce da kai manzo Allah istaghfir li fada abima ya ce ka masa gafar shi manzo Allah da ya tashi daga bacci ya ce kawo ruwa fatawa ba shi manzo Allah ya ruwa sun marafa ya dai shi daga annunsa mai albarka sama ku ji kalmomin da manzo Allah ya ma wannan bawa Allah mm-hmm. in dai kai ne zaka ce kai maka tafi shi man zala ce Allahumma ya ubangi shine tawassuli igfil li abdi li ubayd ka yafi bawan dan karamin bawanka igfir ka yafi li ubayd dan karamin ka abi amir sunansa abi amir Allah ka yafi masa wara aitu bayda za ibtai ya ce na ga Allah daga annansa har ina gani ina gani ina gani abin nan sa saboda daga annan da yi ya daga nan yake cewa ya ubangiji ka yafe man dan karman bawanka sun makarshe ce Allahumma ya ubangiji na tawassu da kai har ila yau ij'alhu yawmal qiyamati fawka kaseer min khalqik min Allah tashin kiyama kaseer ka daga shi fiye da mafi yawan halittanka ina sama da su fauka kashe min halik minan nan wannan addu'an ai babu irinsa eh a cikin ayyafi kuma tashin ciyama ka sa shi fi kowane irin halitta a duniya nan ce duk dan ya ce fauka kasirin min halik minan nas abu musa yake na ji wani addu'a duk jikini na rawa neman na sa mu fakult waliya shi na ji manzala eh ni ma wannan addu'an da ba za ta fiya a kyale ni ba waliya ni ma fastaghfir manzala ka yi gafar fa shi manzala ta Allahumma ikfil li Abdullahi ibn sunan sunansa kenan Abu sunan sunansa wannan alkunyan sa ne ka yafi ma abdullahi ibn kayy zamba ho laifukan da yake shi wa adhilahu yawmal qiyamati mudkhalan karima ka shiga da shi an rabota waɗannan su ne baya Allah amma wancan addu'an dan kankane ne ka ji shi tashin kiyama ka Allah ka daga shi fiye da mafi yawa halittarka bayan an shiga janna ma wani class ne manzalati ya saka shi saboda ya je ya yi yaki kuma ya ce manzala ya fi masa je nemo gafara ya ce nemo masa gafara duk kalmomi da kuke ji ba su ce manzala ya fi mana ba ka nemo mana gafara wurin Allah kaji tarbiya to mutanen mu anan shi zai ce da shehinsa ka yafe mu shehi fa shi zai yafe masa don wai ladabi kenan ce shehu shehu abdulkadir ka yafe mu gafara na shehu gani ka yafe mu bai na muna tallafi to irin waɗannan ai mutum da yake din sai ya ga waɗannan ya ce manzo Allah ka ce da manzo Allah ya yafe mu in nemo gafara wurin Allah saboda shi manzo Allah ya addu'a ne yana karatu mai yafa zunubai Allah ne wannan shine addinin ba za a yi mana ikhtilaf ba ka hada Allah da sa. Allah ya ba Allah masai shi sa su ne nema abun sai nemo masu gafara wurin Allah dan ya faɗa Allah ne ya fi su in ya daga hannu amma nafsu wannan lokacin ba za ka doko masai Allah ka ba annabi ba to bambancin da mutane kenan in kana faɗa sha ce a'a kai dan izara kana korin martaba manzo Allah kuma shi manzo Allah yake koya mana yanda zamu ni da ke da sauran jama'a addinin ba wayo ne ko tunani shi abin da yace mu yi ana shi na jini duk sahabai duba kalmomin da suka amfani shi shi manzo bawansa ne kuma ya yarda da shi ya fifita shi fiye da halitta amma shi ba Allah bane Allah yana da wani sa wanda yake banta da kowa ne mai rahama shi ne mai shiga da mutane a jannan shi kuma ne ke sa mutane a wuta shi yasa manzo Allah kuma ya zama masa wakilinsa a bankasa shirya da mutane da ikonsa ya tashi alwala kuma ya ce Allahumma na tawasul da kai eh, inda waɗannan shehu ne ya zo ce a gaya masa ai mun gafarta masa mm, yana daga kwancen ba ina kwance mun gafarta masa sai irin waɗannan tawaye tawaye da ake ma Allah kuma ya dawo na ajini kuma na yaudari yara a kansa an yafe masa kai da wa kai wa ka yafe masa kai wa sai yafe masa kasati na na na sa kawo maka kasati na wanda wani shehi ya faɗa ya ce in ba kunya Allah ba da shehu abdulkadir ya dauki aljanna baki ɗaya ya kawo shi duniyar da duk halittu baki ɗaya kafiran da musulmi su baki ɗaya su shiga aljanna daga nan duniya ya ce baki ɗaya halitta wallahi ya ce baki ɗaya halitta zai sa su amma ba za a yi wannan ba amma insha Allah <coughs> duk almajiran shewa buka zai shiga aljanna ya musu wannan tsaman kasafi na nan <coughs> kana so sati mai zuwa tana kawo maku ji abin da ake faɗa kasafi ina nan zaka ji mamaki to irin waɗannan ne ake faɗa suna gan cewa abin nan an yi kuskure an yi kuskure don mai mutum zai yi wannan duka ga yadda mutane al'umma manzo Allah wanda su ne akrab ila rasul sallallahu alaihi wasallam sun ce da shi kullahu istaghfir li ma bima tawadda summa rafa yadayhi ya daga annunsa mai albarka ji abin manzala ce Allahumma ya ubangina ya ubangina ya ubangina aghfir li ubaydi tawkir ne yace bawa dan karman bawanka don ce wani aiki ma na barde gashi ya ce ɗan karman bawanka ka yafe masa ya Allah ɗan karman bawanka ka yafe masa bawan ma na ɗan ma ka yafe masa to wannan abin da Allah ke so kenan ka nuna kai ba komai ba ne maka zuwa na hura hanci daga ina shine mai rawi kara abu burda abu burda yake cewa hidahuma ya ce addu'an farko jumlan farko da ya yace Allahumma ka yawmal qiyamati fawqa kasmi ta minan ya ce wannan ya abi amir ne wal akhar li abi musa dan da yace Allahumma fil abu bin kai zambar wa da ya adkhilahu yawmal kanan mudkhalan karima ka gani shi abu musa yana da laifi ina na da rai zai iya kuskure shi an ce a yafi masa zunubansa na fata gane to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwar sa yake Allah ya samu gaishe rayuwar tashi yan wa baki ɗaya rayuwar jarabawa ne baki ɗaya wannan rayuwar jarabawa ne ba wanda zai sira wannan jarabawa shi wanda Allah ya sira ta da shi kuma ba yanda za a yi mutum samu shirya shi ko Allah Allah shirye shi kuma yana jin irin waɗannan karatun ya ringa izna duba abu amir manzan an fito daga fatuwar maka aka je hunayi aka tura su ba dina aka kyale shi, a can ya mutu aka birne shi ba iyalinsa ba komai amma lokacin da ya tabbatar zai bai duniya ce a ji a gaya manzana da wani na zaune inda a tura shi ba inda na gida wani abu zai same shi ta jin haushi ma manzana ba ya tura shi ba sai ta jin haushi ma manzana ba shi ya tura ni ba yanzu ya nawa zai duba su amma ya ce a gaya manzana ni mu gafara wurin Allah ni na tafi wannan lokaci ina kaunar manzo Allah ina ji a manzo Allah ina son sa da mu ne yanzu a ce yi ni eh, yanzu mutuwa zai yi anan wa zai kula da iyalai nan eh, wa zai yi waɗannan shi lokacin ne kauna ma manza laifi yake ce a ce ya ce ya fi waɗannan wannan su ne bayan Allah waɗannan su ne masu gaskiya da suka faɗa da gaskiya Allah ya samu dace ya ce babu gazo ta'if hunin ina tsakanin makka ne da ta'if shi autas ma jefin hunin. ne an gama nasu kenan shi gaza su taif shi taif ina ina ina gabas masoyi kudu a game da makka su kun sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya nufa can zai kafa sansanin sadawarsa ya je aka hada masa wawaye aka jife shi ya fi madina su kuma sun ji su suna da babban ganuwa tun da sun ji gayin manzo Allah su karfi ganuwansu suka doki takuba doki su da takuba suka tsere kufa dama sun sun laifuka ne suka yi sun ci zuwa kuma su musulunta shi imam buhari ce wannan yaki ya zama fi shawal kasin fatan makka manzo Allah yi shi ne wata ramadan to cikin shawal shi ya nufa can kala lahu ibnu Ukuba ya ce wanda ya ce watan eh, abin nan ibnu ukuba ne fada wannan kuma haka mangana sai shi ce haddathana humaidi humaidi shine abdullahi ibn zubair huwa abdullahi ibn zubair shine humaidi a nan wurin na'am eh humaidi kai duka rubuta wannan tukun haddathana humaidi humaidi tawil haka yake ba shine farkon hadisi mana can buhari ba al-humaidi mutum maka ne shine wani zai cewa buhari ya fara wannan da wani takardu humaidi kuma ai ba wancan bane al-humaidi huwa abdullahi ibn zubair wanda wani suka ci ne farko hadisi wanda ya mutu farko hadisi a cikin buhari ya ce samiya sufiyan sufiyan na ibn uyena na hisham hisham kun san wa hisham an abi babansa an zainab ibnat abi salama an ummiha ummi salama to waɗannan hadisai akwai wasu lafa'if abinda ake kira lafa'if wasu alamomi na ilimi a ciki hisham da babansa tabi'ai ne shi hisham ya rawaito wajen babansa babansa shine mai hisham bin ne urwa shi hisham tabi'i ne babansa tabi'i ne zainab zainab sahabiya ce uwanta sahabiya ce to akwai ta ilimi nan sahabiya ta rawaito wajen sahabiya tabi'i ya rawaito wajen tabi'i ana kira wannan lafa'if na fara kuna gane zancen kagan ummu salama sahabiya ce yanta sahabiya ce amma ita ta rawaito a jisun uwan nasa duk su sahabai ne ita bata je wajen manzo Allah ba urwa da hisham duk tabi'ai ne to amma shi urwa ya rawaito hisham ya rawaito wajen babansa tabi'i guda biyu amma kowa ya ya rawaito wajen iyayensa yake cewa radiyallahu anha yace dakhala alayya nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya shiga a birnin Madina wa indi al muhannas ina da dan daudu a daki lokacin mun doki shi mara hankali ne dan daudu nan mun doki namiji na mai mai da kansa kamar ina sa yayi ba sai yazo ina zaune a gidan to an doki shi safihi ne bashi da bashi da hankali ina ina sa ne ina kokoi da mata dan daudu dai da kuka sani to ba da a sun dai mana mutane ai duniya yau ne abin dan dauda shine muhannas to ina na kai kiryan muryansa to a gidan manzala kan shigo ina sallansa to ba do an dauke shi safi wawa ne ba komai ba ne to shi san ya shiga ba masa komai shi wata na manzala yana cikin dakin kalman da ya gano cewa shi wa indi na na salma take cewa muhammad na da dan daudun nan fa samitu shi manzala yana jin shi lokaci kanin shi kuma ummi salama ana kira abdullah abdullah yana tare da ummi salama da wannan dan dan daudu to manzala yana jin sa ina daki yana ji fa samitu shi manzala fa samitu yaqul li abdullah ibnu abi umayya manzala sallallahu alaihi wa indi muhannas wa yake fara wannan dakhala alayya nabi sallallahu alaihi wasallam manzala yace ummu salama ya shiga manzala ummu salama yace manzala ya shiga gona ina fatan gani fasamitu ya kuli abdullahi ibn abi umayya wa ya fara wannan zance hmm? wa ya ji a ah, fasamitu wa zai ce na kuma yace samitu kufa samitu waye ji ba ku sai kilo ba ya wani samitu waye ki ba labarin lala ga yankura amma le so ce muku yanzu samitu kuma ba sai ba filo fa'ir ba amma da fasami atu fasami ahu lokacin waye ki ba labarin lokacin umu salma take ba lami mi ahu manzo Allah ya ji shi kenan amma mi itu wa ya ji ita take ba ni labari a gane karatu amma kan lokacin da fa'il of fa'il domin fil of fa'il kuma kamar da shi wani ya ji wannan ai ba daidai wai na ba ku ne a lafazin nan na nan ya zo da miya ko ina ku shi kace ga na ku ruwaya fasamiya ki manzo ya ji kenan amma mi tuhu in mai zama ne in musulmi take ba da labarin hikaya cewa wannan dan dauri na ce da abdullah ya abdullah kai abdullah kanin ummu salama ne ara ita zan baka labari in fataha allahu alaikum in allah ya bude maku kasan ta'if gadan nan gaba ina nufi gadan nan gaban kunje allah ya sa kuka bude ta'if fa alayka bi ibnata gailan ka lazimci in za raba ganima ka ce a baka yarinya na gailani dan daudi ne yake wannan tsiya manzali na ji shi gailan wani mutum na Allah ya bashi halitta babu irinsa shi sa shawa suke cewa in dai Allah ya tashi ba annabi ba bai ba mutum daga ta'ifa shine sunansa gailan azimin azimin da suke nufi mutum Allah bai ba shugaban Makka ba lokacin shi na Abuja shi ne shugaba to shi kuma gailan shi ne shugaba can me yasa Allah bai zabi eh wannan karen guda guda bi manyan da yake su ne sanannu gailan mutum ne dogo fari babu irinsa ina da kyau suka ina da tsaye mutum fari ne babu irinsa kuma a dukiya ina da yaran mata to yaran mata suna da siffa mai kyau to shi ne dan daurin ke cewa ni an ji can an bude ke abdullahi kar ka kuskura in za raba yaran matan a cewa ba ka ƴaƴan ilani ah, duniya ba har tafsir ana faɗa matsayin gailan shi gailan da lokacin ma da ya musulunta da suka je fagen yaki kadan suka je wajen kasan faras da fara suka gan shi ce ku me kuke ci ne ma kake da wannan siffar mai kyau gelan kenan ya'yansa kuma sun karbe shi to shi dan daudu ina da labarin yake ce abdullahi kai in ka ji duk gani mana ka ce ba shi zai wata ba shi ka gan sharin da zai yi fa innaha yace yaran mata ko yarinya na gailan tukubi bil arba in tana tuhuwa ta hudu na gare ta ga nono biyu kenan ga kafafuwa da dukka nan kuma shi ka ci kalamu shi ne duk bibla arba ana tsiya kenan ka yadda take wa tudbir bi samaniya in ta koma kuma tana tafiya a hada ta da ta shi ka ganka mutum kudu ne nan ga nan kama kalamu ga duwawu kuma ga nan ga nan sai dai suka san me ake nufi tana tohuwa huku tana komowa takwas sifface da suke siffata cikin siffofin nan ina mace da tana nan tana da kiba amma nan shi ka gan kafafuwan ta ta ware daban nan ni nama nan ni nama nan kuma nan gashi nan kuma ina da fadi daga nan zuwa nan kuma iriri ce kamar kalamu to laraba mace ta kai wani ba ma daga nan shi ka gan nan daga nan ina da girma daga nan kuma zuwa sama iriri ne cikin cikinta ya ce kuma nan kuma fadi to suke kyar mace mai karamu to duk mace laraba za su iya kisa kan wani yarinya mu ne kawai da abin da muka kwaso mu kwaso to su suna daga sifofin da suke so ba irin gacar gacar ba ne to yarinya za a daidai ana rayuwa da ita suna wasu kalangu ne kalangu yadda nan gaba yana da girman nan gaba amma nan ita ba yadda za yi ta yi ta ba a rayuwarta ko nawa ta haihu za a ganta yarinya dab ta ce bina ta gaila na faka da sun ce in kaje ja ba ka ita eh, ai kawai ya eh, eh, ba ka sani ba ne fakara nabi sallallahu alaihi sallam eh daga yau la yadkhulanna haula'i alaikum karguwa ne sake shiga man gida manzala ce ni ban san ina da wannan tsayan ya ce kar ku bar shi sake shiga gida ne. eh ga abin da ya sani ba wawa ba ne ya sa abin da yake yi ya sa abin da yake to wawa nan abin sa kofa ta je tafsira a can dubu akwai wani yaro ya balaga haka amma yana da farfajiya haka to mata sukan tara shi su yi masa waka yi rawa to wandonsa a yage shi shi kuma yanzu ya balaga suna rawa ina ta kewayewa a sha na kallon ajiyansa a nan shi ko bai sani maukaci mata suna ta kallo abinda wandon sa yagi a shi wata ta yi sha'awa an bai wasan kenan aka yaudare shi aka shiga da gida shi ya sadda wancan daya mata ita kuma shi kuma lokacin an taru kuma za a yi rawa ana wakan ana wakan daga bayan an gama waka ya ce ai jiya ga abin na yi da wancan baza kwai to wawaye na basa kofa a bar su shiga gidan za su ma barna da karshe dai shi wannan ina nan da maganganun sai yawa shi manzala ya ce a kore shi zuwa jefin madina ko wani wuri ruwa shi ya zo cikin zama shi ringa shigowa juma'a juma'a ya zo ya ji ya sallah shi gari manzo Allah ya tafi lokaci na faɗa wannan kalmar shi sahabbai sun ce manzo Allah waɗannan ba za a gama da shi ba ya ce Allah ya ce kar mu kashe mai sallah ce shi ina tare da mu ina sallansa amma ina sallin da insa ringa wannan maganganun sa a to me bai shiga ciki ba ya saba ma Allah ne me laifi ba ba sahabiya ta da shi sai yi shiga har gida umar hadul mumini shiga gida umar hadul mumini ga abu ne ya yi laifi ne kuma an ja sa an ja sa sosai an ja sa bi za ce da shi mutane ko ya zama mala'ika ne eh amma ba yana sallah ba haka ba za ce ba yana sallah ba da ba san ba shi da shahawa ne sai yana da shahawa to ga ma eh yake cewa da sana ali bin abdullah ibn madini kenan kala da sana sufyan na fatan ga sufyan ibn uyayna ne ina ne wannan mutaba'a ne kala ibn uyayna kala ibn al-muhannas hitu yace sunan sa ba kusan sunan sa ana kira hitu shi al-muhannas sunan sa hitu sunansa kenan mm. eh dan daudu ai ba yau bane mm. shi lalle ma yake saka wani lokaci je ringa ba mata dariya yace hadathana ali bin abdullah hadathana sufyan an amru an abi an ibn abbas an abi abbas ko ina muka sallaka mahmud a wurin ku wani mahmud kuma mahmud ina ne a wannan daban ne kala ibn wayna wa kala ibn al-muhanna sahih muhammad eh, shi wa zada wa huwa muhasib taif yawma idin hmm. eh nawa ba ban da wannan ziyada amma na ku ziyada yana nufi cewa hadathana mahmud hadathana abu usama an hisham bi hadha wa zada shekara wa huwa muhasir taif yawma iz yace wannan lokacin an an tsare ana can a birnin abin nan ne a taif an tsare taif a wannan lokacin da shi mutum na faɗa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana amma kuma kamar nan kamar birnin Madina ake yi madina ke wannan magana amma na ku da nan lokacin da an ji an tsare a to shi wannan dan dauri na bin su to manzo Allah ya tafi da ummu salama ne to da haimomin da suka kafa mm. to an tsare shi kusa kwana arba'in ne kwana ashirin to shine manzo Allah ya shiga haiman ummu salama ya samu wannan dandawon a ciki da kanin ummu salama shine ke ga sa gobe Allah zai bada nasara za a bude wannan wurin an bude ga abin da zaka yi to ku ziyadan ki na wanda wanda ba shi to ana nufi kadiya ba madina bane shi ma yaje tun da kake ba sa ga shi ma yaje can fige mu yaki ma wajen jani mai na can <laughs> ai musulmi ya rahama mana gare su ai ba za a rasa komai a muna da wawaye da shirmin mu a ta tafiya wai su man baka isa su za su shiga janna kana na kofa kaga ya yarda musulmi ne ya bi su har yakin a ce yana tare da sa sabai na faɗa abin da shi ya sani <laughs> za shi da shi eh eh a kware kuwa ba ta sallah o waɗancan ba sa shiga waje maza ba suna tare mata ne me suke yi to me suke yi amma suna alaka da mata ha amina na kan abin nan wai me yasa me suke yi na ake kira dan dauri a sai me yasa ake kiran sa haka ne aba mutun da yake ne aba me me yasa ne a matsayin mata ne to ma'amalar su mata ku ga mata dan yanzu namiji shiga cikin sa kika namiji ya zo zai mana wani abu eh su da shawar mata suke a su zama suna shawar zama siffar mata shi na dama yake mu yasa bai zama mace ba ne kiryar muryansa da tafiya su sa lille lillima eh, me asalin awon asalin kallawo dan neman kuɗi suke yi abinci suke yi irin abinci a yi karshe ke karshe ke nan dan daura ai lokacin kafi ai wannan karshe ke ba wannan ba kai da abu da ne shi shani mace yana burge shi sa lalle tafi kamar mace sa isa sa wannan halitta ne murya mace ne rigaya da tafiya amma ba dafa abinci ai ba dukan suke dafa abinci da eh, halitta ce kuma shekara dubu nawa suna yi shi wancan ba wani abu ne ya karya murya kamar mace kuma ya sa lalle fitira ce idan ya gani me yasa bai zama mace ba oh alamun mun gode ma Allah eh za ce Allah ya ce mu mace ta san koyi na zaka shiga a hada ka da wani kungiyar lalama bai iya sallah ba ai mun gode masa ai wannan Allah ya kare ai mace Allah Allah mu gode maka wai a'a shi sha nasu daban ne ta nan ba shi ne masu ba wanda <coughs> muhallab fitra ce fitra ce daban da wanda kuma yake so ya zama duk almuhimmi dai eh, ba za su yi fita ciki ma dai shi namiji ne amma a nan manzala bai ce masu komai a nan ba ba abin da zamu iya cewa shi da mangana ami da manzala fada mace da yake sai kokwai da mace kuma bai hace shi mace ba to kai wani abu daban ne wani kuma ba wai kokwai fitran ta haka yi Allah ya hace jibilla ta haka yake in zai tafiya mashi ka ce mace in zai yi manya shi ka ce ka mace to wannan sinon zai kama shi shi fitra ce shi da masa gargaji bare to mafi yawa ɗan daudun nan aslam muhannas shi da fitra da tafiya ko bai ce kansa tafiya shi ka ce mace har muryan ma to kage wanda ba inda zai haka yake to amma sharri ne ba a so a to wannan taklifa ce wanda yake sa kansa kenan eh Allah ya kiyaye yake cewa حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي عن عن ابي عباس شاعر الاعمى gashi abu abbas mai mawaki ne kuma makawo ne an abdullahi ibn amr ka lamma hasara صلى الله عليه وسلم طائف yanda manzan ya bari yakin hunain ya je ya tsare ta'if kuma yana da ganuwa ne kamar kano to an tsare falam yanal minhum shay'an har shi ko na 20 da wani abu bai samu kowa ba sun kifta suna ciki kuma ka kusa kofar shi su harbe ka har kuwa nan shi da wani abu suna cikin gano lam yanar bai samu bai samu komai ba a cikin su bai samu fito da su bai yaki yanar bai samu komai ba na lami ma ne samu wani abu in musulunta da su kawai samu nasara kansu bai samu ba kal shete inna kafiruna shi manzalar da an gaji lokacin sahabai sun gaji sun gama yakin fatahu makka sun zo hunain shi sun zo suka sayar waɗannan ga auta su ai bai su duka suka su tura wasu suka yi sun zo sun sayar wurin an kai kwana ishirin da wani abu an gaji sun bari matansa a gida sahabai kuma sun gan ta'ifin nan a cikin birnin nan an bude ba karamin ni'ima ba ne mutanen farko za shiga musulunta kuma ga su ilani suna ciki irin da dukiya da farare yara mata a ciki shi manzala ce to inna kafiruna insha Allah manzala ce tunda mun gaji gobe mu za mu koma Madina fasakula alai sha wuya masu nauyi ai manzala ya za a yi mun sani mutane har 20 eh, kwana 20 a ce mu tafi mu kyale su ai mu saya mu gan karshe abu ba ta iya masa musa amma sun ce manzala mu ci gaba ne ya zauna ko manzala sallallahu alaihi wasallam ya gano mutanen na suna da abinci a can ko shekara za yi ba za a iya ci nasara kansu ba sahabe kuma ba su gaji ba suna gaila ne na ciki da sauran jama'a dai fatakul alayhi wa qalu shi suka tazhab wala wala naftahu manzo Allah zaka tafi ban bude ban bude taif ba shi mu kyale taif yanda yake shi manzo Allah ya shiru oh, ka a ita ba komai lafzi nazar ta zabi ɗaya ne ta zabi eh kace nazar tun da yace wala wala naftahu zai yi ya cewa kalmomi ya alamuna ko ta alamuna ko nazar ba wani abu bane inda kai talibi zai ya ce naza au za wala nafta au zaka je ba mu bude ba wa kara marra shi wata na manzo Allah ce kuma wani lokaci kuma ana ce naqful fakal ugdu alal alqital na fata gani wa kal naqful wani lokaci kuma yace zan koma shi aka yi shiru har yanzu suna ta naqful mana komawa kenan to wancan inna kafina amma nan nakful mudari ne zan koma duk wannan lokacin ba su ba su sahabi ba su ji ba to shi manzo Allah ce to shi yanda za yi za a haura gobe za a ji yakin gadan gadan shi sahabi suka ji daji shi manzo Allah ce fakal mun gama wancan magana guda biyu ne inna kafiruna insha Allah saqula alaihi shi masu nawi wa qalan tazhabu wala naftahu shi manzo Allah ce wa qal marra kalman nakfu shine kafin ne ismu fa'ili ne amma ya zo a ce naqful gobe zan juyo mu koma gida ba su ce masa komai ba da manzala ya ga ba su ce masa komai shi fakala shi na uku ugudu aliya kitalin ya ce gobe za haura katanga mu je mu yaki fagadawu shaka tashi safi aka so a haura fa asabahum jirahun shi mutanen taif sun harbe wansu wansu sun mutu cikin sahabai suka ji ciwo aka zo aka hawar ba samu shiga ba aka komo aka zauna shi manzo Allah ce inna kafiruna gada insha Allah zan koma Madina gobe fa mu shi suka ji dadi wallahi kana bi shi manzo Allah ce to fa kun dana yanzu shi kuna son koma yanzu ai mu sake koma mana bayan sun gashi manzo Allah ce gobe zan tafi Madina sun ce la manzo shebara eh an gashi da suna duba a shiga da suka ji suka haura an ji masu ciwo an kakkirya wai su ce manzo Allah ce ai gobe Madina ce ya ce la manzo Allah kaga wadannan bayan Allah ba sahabbai bane ye ba malaiku bane sun wahala da annabi sun sha wahala da annabi su babu da zamce da sun mata addu'a su ne sani kan mu da annabi ka zo karshen duniya kana zagi su da kai da humainin ka da duk duniyar da Allah ya hace ku da masu nadi tsaya da suka yi sun tashi ne sun samu an Qur'ani sun samu an sun samu an tsara ne an tabbatar da kasa an musulunta da addini me za ku yi har ku kai waɗannan mutane ku ce su ƴan mutane ku ne mutane na gari da tarihi da tasuniya da kirya da filosofan banza wofi da cika baki da surutun tsiya da hikri da abin da bakin ciki da hasara me yake yi da waɗannan mutane jiya wani mutum a misra malamin misra ina faɗa irin bidoin da aka asasa, ya ce mafi yawa bidan da kasanci a misra da aka fara ya ce daga misra ka fara ya ce duk a zamani na daga misra ka fara ya ce fatimiyya lokacin da su karnin uku ya wuce in shiya suka kafa daula ya ce duk bidoyin da kage ya ce suka kafa ya ce shi sabbi da baya iya birnin misra da maroc maghrib da algeria ya ce nan suka asa samuwa jiya yana magana za ka yi mamaki ce duk bidoyi nan kasara ce duk bid'an duniya nan shiya suka kawo shi yace shi sa kake ganin su suka fara cewa wahabiyawa wahabiyawa sun ce can da suka gani lokacin da aka ci nasara kansu Muhammad bin Abu kuma ya tashi ya ce lokacin kuma kasashen Larabawa an fara bauta gunki an fara tabaruki da gunki da kasashe ya tashi ya yake su to shi ya fara shiga kasashen Iraq to shi ne aka fara can kasan Turkiya da Misra lokacin su Fatimiyya nan suke da karfi suka fara cewa wahabiya wahabiya suke tayar shi san ga littafin da ake cewa wahabiya mafi yawa turkawa ne suka su su ne markaz na markaz na bid'a sa ga sun sa dogo liga da wani abu suna haka kiwo haka suna bunin haka suna iwu a jinin su ne da kada su sufaye yake cewa fatahika nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya dariya wa kala sufyan marra fatabassama shi manzo Allah ya fatabassama bi mana dahika kenan kala humaydi hadathana sufyan khabar kullahu ya ce wannan hadisin baki daya daga sufyan bin uyayna na karba da hadisin baki daya wannan shida aka tafi daga baya aka dawo aka samu nasara kansu ba samu ba Ya ce yace hadathana muhammad bin bashar hadathana gundar hadathana shuba ana Asin. Kala Samitu. abu usman abba usman annahdi kenan kala sanitu sa'ad wa huwa awwal ma rama bi saham fi sabilillah sa'ad bin abi waqas kenan yace naji sa'ad bin abi waqas shine farko yaron da ya saki kibiya cikin addinin musulunci sa'ad bin abi waqas amma shi da aka zo kasan iraq ka kai karansa lokacin umara ce sa'ad bai iya ruku'i ba sun zuciya sa'ad fa wani manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai raya ka kuma shi ka bakanta ma arna kuma shi ka faranta ma addinin musulunci rai amma sa'ad an kira shi gwamna kasan kufa a kasar iraq suka taru suka nika garin suka zubu samu umar cewa la sa'ad bai iya ruku'i ba canja mana shi jama'an sa ya san shi iraq ne ya kai shi ba kurishawa sun kalli sa'ad su faɗa wannan sa'ad in da ya duka annuwan lakarba karba da wani sai ke sa'ad bin abi kasu su ne rundunar manzo Allah ga kyakkyawan shaidan da aka bashi adalcin da yake a su ba sa son wani ga abin da suka gaya masa ababakrata kuma wa ta sauwara hisna ta'if fi unnas to lokacin da manzala ya ji ya kewaye ganuwan ta'if to a cikin ta'if suna da bayansu da yawa wani dama ana masa azaba to lokacin manzo Allah ya kewaye ganuwa to su waɗannan bayan da suke ciki shi su ringa sallako ganuwa suna zuwa suna musulunta annu manzo Allah to shi ne ake ce ba bakrata wanda ya ruku'i a bayan sauku daga baya ya tafiya shiga ciki sunansa ba bakrata da ya zo annu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake to aslan su bayi ne a cikin ta'if to shine mai rawi ina fada maka cewa matsayin su bakrata bunsi a ba bakrata mm. ina daga cikin wanda suka ki kafirci suka haura gano ta'if suka zuwa suka musulinta mm. ya ce waɗannan mutane biyu su guda ishirin da wani abu ne suka bari shugabannin nasu sai suka sallaka katanga sun ce manzana mun imani da kai madi manzana sallallahu alaihi wasallam ya ci nasara ta'if waɗannan da aka mai da su bayin nan mm. shi manzo Allah ya sa su shugabanni a baya shi kuna shugabanni a baya to wannan lokacin sun kai 20 da wani abu to shine ma yake cewa naji naji a jisa wajen manyan mutane biyu farko wanda ya fara saki kibi a cikin addinin musulunci na biyu wanda ya ya kawo kansa don daukaka kalmar Allah ya bar mutanensa shine wa Shi ne ba bakaratan wanda ya fito cikin gano ta'if amma yana cikin fi unasin shi kidi ba ne da bayi a cikin ta'if wanda sun kai ishirin ne unasin jama'ar dina wanda dubayi ne sun sallaka sun zo sun shiga abin nan fa ja ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala samina nabi sallallahu alaihi wasallam su biyu ba bakrata sabi bin abi waqas su suka faɗa cewa manzo Allah ya ce mani da'a ila gair abihi wanda aka jingina sunansa zuwa babansa ba mutum fito daga kawai ya zo ce family ne na dantata family ne kaza baya sa ce shi babansa mutum kawai ne shi ringin lakka ba mai gidansa ne yake da kuɗi kasuwa shi ciro sunan babansa ya ba sunan dan kasuwan saboda shi family wannan man a ila gaira bi wanda aka jinjina saboda sunan babansa huwa ya alam alhali ina tsine ya yadda fal jannatu alaiha eh, za za ya ba ta shi ciyama yalla ya kare shi dai muna da wani kura-kura nan kamin in baban in kamin ka ya mutu ko dan wanka ya mutu makaranta shi ka sa 'ya'yan wanka a wanda ba laifi amma tashi a yi kokari a canja sunan su koma sunan iyaye a san da su haka saboda abin da shi bahaushe yake da sauran mutane ba a so yaron a bari suna a ce a bambanta shi da sauran yaran gida wani kara ne amma ka yi kara kuma a zo a saba ma Allah na fata an gane to kun fahimci zancen kuwa alaikum sa eh wannan ai daga kafirci muka komo kasan france kenan in da ka aure ka to sha doko a goge sunan ka ya family shi sunan mijin ya rigi france aka fara shekaru da biyar da ya wuce shi kenan ai maciyagun a ai bai zai wani abu ne in ka tafi tafiya kenan ka zama mallakar miji ba burgewa ba ne a'a an gama da kai ne me zaka zo yin gida kwan sake ki a can shi a kaje kotu a nemo gida can ke da ba za ka sake zuwa gidan umman ba ai wata azaba ce daban wanda mutane ba sa gane musulunci ba wanda ya ma mata gata musulunci kamar musulunci can kasashen an gama yi bikin ka shike na kai mukin zama mutum mijinki can kun shi ake kira family ke kuma kin gidan baban ba ko ba ko ne kai me ka zo yi

matsayi na canja suna ya kan da ba laifi ana canja ai sunan takardar daban suna kuma da ake kira shi daban sunan takardar mai amfani sa sunan takardar na makaranta makaranta kuma wahani ne a sa shi dai a kira shi suna babansa eh a ah, makarantar dai kana so dai kar yaro je ina yaro ya cewa an bambanta shi a gida na fata ka gane yaro ne kanin ka ko dan ka san yara gida in sun ji an kira sunan yaron ba na sunan babansa ba shi ya fara gin ba are ne to amma sunan kanin ka ko dan wanka na ya kamata a tuna babansa ma ce sunan dan ko in kuna son wannan ku sa sunan kakanku ku zama daya shi sa mu wangarawa suna da wannan duk mutum babansa bai isa sa sunan baban shi kakansa na uku ko hudu kakansa na uku ko hudu ga mu kakannin namu manya dai limam usman da imam sani su ne kakannin namu to iyayenmu ba yadda za a ce da su 'ya'yan abdullahi na kira imam sani ko imam usman can su ne mu kuma babana da ya ana kira min ka'il amma cindi na tashi shi ana kira abdullahi hmm. abdullahi kaka babansu suna abdullahi shine yana kira imam abdullah ibn muhammad sani ibn usman ibn ahmad to su shi an jinjina zuwa kakanka na biyu amma yaro ya haifi da 'ya'yansa ba dama a jinjina shi zuwa 'ya'yan shi kaka kaka na biyu ko uku to ana yin wannan ne kara don yaro ya tashi a cikin family babansa ya mutu ka rike shi sha hada ku can kaka Shi ka ga yaron da suke gida da shi sun sai sai asalin su daya ne kuma sharama ya yarda shi sa manzo Allah ya ce ana bin min abu talib la kaziba bai ce ana abin nan ba abdullahi ba to ba laifi ba sharanci zori ma da kuke gan kakansa na shida ne ma shine zori saboda ka abubuwan mashhuri yana da fadi ku da yi karatu shi ku yi haka amma abin da ake faɗa nan shine mutum da ya fito ya rena dangi wato ka sai mutane ba sa gode min babansa ba ya fita daga wajen da babansa ya fito mafi yawa yan wa suna da dangi a Nijar shi ce shi sam dan Najeriya sam shi ba dan Nijar Nijar sata suka yi mutane ne kaman ka bahaushe ne kaman ka don me nasara shi na jibril ne yi jibril ne yazo yayi yayi laifin shi ga mutum na boye daga gaske shi samu ni kawai na ce shi dan kawai kaza ne to shi me manzan lafa ba ce da bako ba ne haka muka lawo a zage kama daga bashi a huta me kada ka don jinjina zuwa Nijar don alfahari ko danginka don alfahari amma abu ya ta suka fada inda abu yake asalin ba wani abu bane na kai wani yaron da muka tambaye shi makka ya zo ne muna son rubuta suna kai yace dan family gidan dan tata ashe kai ke dan banza ko wanke wanke kai shi ma wai sai mu mafiyan kana mu'amala da yan wa in iyayen sun zo daga kawai <laughs> jama'a ne daga kawai ba zai nuna ma ba ka kai shekara goma mutum amma baya saka sun kai da ya fito menene Allah da ya mutunta ka shi ya sa dargen ka shi ya darge iyayenka ka fada ne inda abu ya kama a'a abin da shara baya sattonin tsiriri ka bincike mutum duka masa aibi amma abu ya zo gaskiya fadan shi me Allah ya sa babanka makawo ne kuturu ne me Allah ya so ne ya fito da kai a ciki ya aska kafa mina a cikin ga mutum na kewai kewai akwai mutum daga ina aikin safara amerika mutum mai duburi na ji karadan kabilu ne aka tambaye shi ya kai ya ce shi kaza aka ce kabilan ka shi yana kewaye mahaifiyarta daga kano ne kewai kewai da ba ba zai iya faɗa kabilan sa ba can Allah ya sa kabilan mutum ɗaya ne shi na ba bani na ɗaya mutum fara shi ne ba kwa zuwa da wuri kuma zafi ga zafi wani kuma ba sha shaye ba jiri ma suke ji da ana zuwa da wuri shemu karatun fa safe yake shiga amma ba kwa zuwa da wuri kuma da zan mada shi takwas ma zai fi yanzu zafi kuma tun karfe biyar ake sallah amma an ce ku zo shin ta kori kuda ina da abun yi kaga yau ina da karatu uku ne ina da na radio ina da kuma lecture wajen da aka bude masallaci amma ku ba ba ka shi na <laughs> to ina zuwa bawa Allah ina zuwa dan takife na ina zuwa mutumi na mm. eh mutumi na ai ba dama ne sunna da a mutu kaga a kara sa wannan hadisin da yake da wannan wa kala hisham ruwaya hisham tan tun da yake duba hadisin da zai atfiya kan wancan magana wa akhbarana ma'mar an asim ana bi aliya أو أبي عثمان النهدي إما أبي آلي أو أبي عثمان قال سميت سعد وأبا بكرة سوق ده بيقول لي ده النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قال عاصم شي وين عاصم تمشي du malaman shine asim da abi aliya duk waɗannan malaman kowa da hanya sai kike kike kala asim anan ba ya canja sanadin da can ya ce kala hisham akhbarana ma'mar an asim ko to shine kyau kala atin kuntu lakad shahida inda karajulan hazuka bihima yace mutum biyu sun shaida gunka sun isar maka ko me kala ajal yace na'am ai sun kai na'am sun kai yadda suka kai amma ahduhuma dai daga cikin su fa awul man rama bi sa'an fi sabilillah dai daga cikin su shine wanda ya fara saki a cikin mutunci shine sa wa ma ahar amma dayan fa nazara ila nabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka damuwan ta'if salisa salasa salisa salasatin wa ishirin min ta'if shi na mutum uku daga cikin ishirin da uku shi ne na uku ko cika mutanen ashirin da uku shi ne na uku ko ba gane karfin ba fada ya girgiza kai ne a eh kayan sa salis shi ne na uku shi me cikin salatu ishirin, me zaka shi ko ba gama eh. yana da cikin mutum ashirin da uku da suka zo daga ɗari shi ne da uku da ce salatu ba ba ce salatu kawai salatu sake duba karatu shi sannan ga akwai na abu yana damun ka amma baka ba na ji ka dauke hanyar ka bara ni a gyara kafin a ci gyara mutum kafin a nusu shi da na uku haurowa to shi ne na uku cikin ishirin da uku shi ana faɗa matsayin sa bane haurowa da aka yi shi ne na uku eh na uku shi ne ana faɗa sa ne mutane ishirin da hudu suka haura bayi ne a cikin ta'if suka zo suka imani to shi babakrata na uku ne mutum biyu suka riga shi kawai mutum biyu suka riga shi shi kuma na uku saboda matsayin da Allah ba shi ya zo shi gida manzo Allah mai ke shi ne ya zo ina kaunan isamu ruku ya yi sujada a baya ya yi ruku a baya da an tashi kuma ya tako ya shigo shi ya rotu wannan hadisi shi ne manzo Allah ya zada ka hirsa zada Allah hirsa fala ta shi baka ba baka ta kuna gane karatun kuwa ah, ya ce matsayinsa sun ishe hasbukallah ya ce karatun ma wani ne ke damu ai waɗannan mun da suka faɗa wannan sun ishe ka ba ya mu wani da ba hasbukallah ne ma ne a kai an samu sada mata a yanzu Allah ubangi kare kun san shinkafa nawa ne masu fara ulan ba ku sani ba dubu takwas ne yanzu na yayi da kakanni ma kaji ka tambaye ni dan girma Allah ba wasa ke ba duba Allah da ya sujada ka sai ruke Allah ko sharrin bahaushe suna tumanin waɗannan abubuwan da yake so kowa ba annuwan ciki sha rage doko yan siyasa wallahi akwai jarabawa na Allah shayi sujada a roki Allah Allah ya kare wannan bala'in yanda ba yanzu ne duniya ake samun dukiya nafta hankali yanzu galan dala fa ya kai dala daya da wanda ake fi shi naira talatin da yanzu dala dari da ishirin da biyar Najeriya tun da Allah ya ce ba ta taba samun wannan kudin ba kasashen larabawa ba ta taba samun kudin Amerika ta doki bala'i tun da kudin sa fata a sha mamaki yanzu abinci an ce nan wata biyu ma ba zai kyau ba amma ba tun da su ne Allah ba akwai damuna girma Allah duk wanda yake da mumini ya yi su sujada roƙo Allah na kiyaye mu da wadan. abu uku ke fuskanci duniya yake fasadi a ban kasa kisan kai zubar da gini zubar da gini ba kiri ba dalili zubar da gini ba kiri ba dalili jiya nake tunani yanda suka zo suka kashe man jafa a nan wurin da wanda suka gudu da wanda suka ba da shaida an gan wasu daga nan daga nan ana kawo labarai ka gani yanda mutum ina tsallaka zuka harbe shi kullum wannan abin sabo ne a gare ni wannan magana sabo ne a gare ni na tuna ban na nuna ban yadda da abin da Allah kadar ma Jafar ko bai mutu wannan ranar ba Allah zai kadar shi bar duniya amma irin jara'in da aka zo da wannan kofa a shiga masallaci a zagaya a ji har kofan da sallah a harbe shi a sake komowa a fita lamin lafiya wannan abu yana bani mamaki domin wannan karamin kofan da suka wuce kaje akwai bullet ko ta ina su shigo nan har su zagaya su zo su harbi mutum su masu sake komawa lamin lafiya ka san ajali ne kai domin an taɗe sallah don kan farko ne raka farko kuma ladan da na same shi ladan ya ce sujada lokacin da aka tashi an yi sujada da ya da za a tashi daga sujadan sujada na biyu ke na ana ji kam kam kam mutum tafiya yake ba tsoro yake ji ba ana jin kafansa ya ce shine malam ya tsaya ma kaɗan kafin sujada ladan da yake tare da shi kam kam kam kam ya zo kuma ta da ya zaga ya zo kuma sahun yana cika ba wai sai wai suna alwala amma ba wanda zai gaya maka ga abin da na gan da ido duk wanda ya gaya maka yake wannan abun ikan zama sabo a gona Allah ne kada za ka shi wannan bawa Allah amma da abin da muke fata a kama mutum kwaya ɗaya kawai don mu san waye ne makiyan ka yanzu ahli sunan kamar muna cikin duhu ne daki a duhu muna tsaye an ce akwai maciji a ciki baksin zaka yi abu ne dama ne arewa ne baksin ba ko yaushe zaka iya taka shi to har da muke ciki kenan ba zance surutu lecture ya hayaniya ba ne shi da an gano waye wannan yake lokacin za a samu musuwa ne yasa nake gaya muku yanzu akwai wasu yan a nan wasu yan wasu ka zo nan group su goma sha jiya wanda sun bar shi'a sun zo jiya suna gaya mana billahi lazin shugaban su ya ce mala abu hasayen gaya maku ce su zake tura gona da dubu ɗari uku a gina mu gida da mota ya ce wallahi abin da ake koya mana rinsuwai mutum yana cikin nakar jami'a ya ce wallahi rinsuwa na yi dan shi ya ce in ka yanka a halittun nan da wuka ka fi lada wanda ka harbe shi ke kuma kullum tara kuɗi suke yanzu suna nan sun fahimci suna sun koma jiya mota guda suka zo mu da bayan lafa suna gaya ma mangar shi awayin ka yanzu ba to amma wace irin asar ahli suna suke labin da muke hangi ahli suna kowane mutum sarki ne kansa da almajiran da malamin kowa karan kansa ke to Allah ya sa abubuwan da muke mai shi dan zatinsa dan mun yi dan Allah to wani abu ya taso za a iya hada kai amma da yi ba dan Allah ba to wannan shine tashi hankali Allah kan taimaka ne da wanda sun san shi wanda sun yarda da shi to wannan shine gaban mu yanzu amma duk sare-saren su da ahli sunna suna da manufa wannan sare duk abu ne mai so zan ji a jika saboda duk abin da ake da ya ce naira ishirin aka kallafa masa yanzu naira hamsin ne kowane mutum haraji ne da umarni ya ce kuma tun da Allah ya ce su ba su yi sassa haddasa zaki ba ce mama yayi mala na zanna zama yake muna tattauna yace tun da muna bi zaman taba gan shi ba yace kuma zai fito zariya yanzu shugaban kasa ma bai kai shi ba da bindiga da motoci a gaban kowa a mana gida muke wannan abin da ba zai taba yi kasan waje ba kenan mutum na hau mota ana gan shi da bindiga da yara matasa a ce bin sa kamar shugaban kasa ba na gida ba shikenan ima ahli sunna ina namu ina tsarin namu ba ma son zama kamar mu amma akwai abin da ake kira tun da ake damu daya kar wani sai ya ce wai shan hada kai ba yanda za a yi ana zanu ba za a samu masu son zuciya ba wani zai balle da amma akidan dai daya ne to sai a kula da akidan duk wanda zai kawo kana magana a jefe shi to a mai zama muna da sari rashin sari na fa ba ta shi hankali ba kana bada umarni yana warware wani yana bada umarni yana warware abin da yake damu a harshen ne kenan kowa shugaba ne kowa yana da abin cewa to wannan wannan shine haɗari a shahid jiya an bude masallacin dr bashir to da jiya ba mai musu ba da za yi fitina kyau an ji dai alis na wasu sun ba da sun ba da gudunmu an ji an taru da ba ta bayan wannan taru ba to amma nan ji wasu har malamai ana ji wasu ya ce yan wa ba sa auna abubuwa a duba bashir bashir fa daga cikin alsunan ba na shakka matsayin da Allah ya ba bashir dole a sauraren shi farko dai sa manja ko kai girbi manja duk jami'ar da muke a duk jami'ar ba wanda ya taba taka wajen ilimi a duk Afirka bashir ke zuwa daya bashir ana littafin saman buga yanzu a duk Afirka yaro ɗaya ne Burkina Faso ana kira Kindo amini na ne takardar shi yaro kuma shi yana da muhimman da wani yaro yuzu kamoro bashir ranar da aka gama gyara ba karshe doktoransa a bahin da aka bashi ana ce ilim na imam ahmad jami'a masu gargaza kai abinda bashir ya yi shi da aka ban shekara biyar ta shiri ta shekara daya ya sauro masa da ya yi shekara biyar ma laifi haka aka kira shi aka ce za a kore ka ya sai ya yi ya zo nan ina da awansa shi su muntada wanda doren da kake gani suka masallacin da aka gina ka ba ni da mahan jafar ni da mahan jafar muka je gidan sarki don abu da su mutane waje ne can suna aiko kudi a gina masallaci suna da masallaci na juma'a guda talatin da wani abu a nan. suna so su kwafce da kansu a can kudin da yake so karace da su yan taliban ne malamai na can shi su da kudi don sun shiga nan ba dama shi gwamnati ya sa mu'amala shi sun yi da mu'amala gwamnati a nan amma sun zo sun kungiya wanda ba shi da alaka da gwamnati sha ce sun zo ne sun kafa kungiya na taliban mutum zaka yi abu ka tambayi masu ilimi da suka gan cewa lokaci ya yi ana sa rushe wannan kungiya shi suka rarraba yanzu shi suka ce to najeriya mun ba kai dr bashir ka zo ka rike ka canja sunan mun ta da ka sa al-furqan yanzu muntalakat duk makarantun duk masallatin da makarantar da muke gina in dai amerika ta zo ta gaya sojiya cewa a rushe muntada to mun mallaka duk masallatin da makaranta mun mallaka ma yan nigeria su ne su yanzu sun zaro annu amma ba dama su ne za su taimaka ne gine-gine ha yanzu amma ku ku rike kayan ku sun yi nan sun yi togo sun yi benin sun yi nijar sun yi komai amma za su ringa taimaka kuna neman masallaci eh ku tura da sunan fuka a gina maku amma kuke abun su to wanda ya gina wannan babansa ba shi da lafiya shi tun shekarun jiya suke so su zo amma suna zo zamana budewan akwai hukuma ciki don safaran su zai zo gwamnati kuma farko shi ne na sarki gidan sarki tun da farko kafin a gina wanda masallaci fiye da shekara biyar lokacin ba ma da gima da sarki shi ya je a ajiye a sasu shi an zo za a bude sun zo daga saudiya sun zo sun mutum larabawa guda shida muka je za a bude tun da aka fara bude almajirin musu suke ta zaki ba su yarda sarki je ba na ci to na je yanzu munki larabawan baki na nan in ka je ka gan ginin da aka yi sai su mika ma hukuma na masu mika hukuma karshen sa wajen an dari ka zaba to kuma ka kalli na gira na ka duba na hada ku da Allah ina masallaci kwaya ɗaya na ahal sunna zan ba ku tare don ku gane masallaci na Pakistan ba ahal sunna kuka gina ba wani mutum ne ya sa mai da shi masallaci shi aka lokacin fara wasu ya daba shi wani ya gaya masa cewa bayan zara za a buɗe aka bayan zara, shi da aka zuba da gini shi ne zuwa annan su pakistan ba na mu bane kan da hamsu salwatu muka gina daga baya ni da mala bakoki mun ce lilla amma da shi juma shi da aka rubuta takarda a kama liman a kama wanda ya gina shi a kan ligima aka yi ya zama hamsu salwatu aka gina in baya cikin juma'a da yanzu na aka samar da shi ne don daurin kai daure na muntada ne kawo mun tana ne juma na ahli sunna kafin eh, Usman bin Affan ne ko sai Hamsa salawati ne tashi yanzu muka mai da shi abu ku nuna masallaci ne Ibn Usman yan boko suka gina wanda ba ruwan su da wani sunna Ibn Usman ya fi karfin su ne abun ya koma kamar ahli sunna amma tafturasun baki da barkan su ahli sunna ma'anan na sun gaya ba ku da masallaci kwaya daya da wani mutum ne ya zo ya gina ahli sunna babba ya mallakan nan yanzu mun tada suna da masallaci guda 25 da jos da kaduna da abuja da kota ina yanzu akwai na abin nan me sunansa zamfara babban makaranta ne da suka gina suka mai da wakfi na usaimin yanzu gwamnati zamfara sun ba da fiye da miliyan talatin an dubawa to jiya mun je mun yi sallah mu mun zo an je an yi abuwa an ya gama sallah yanzu ya tafi masallaci ya ko an to mu ci ba za mu yi ba don muna kinsa kuma jiya abin da ya bani mamaki da muka tashi ana sallah an gama sallah nan shi wani siya suna baya ana addu'a sun ce wanda ya kashe ya fa ne tsire masa Allah ya tsine masa <laughs> Sirki na ji kuma da zai hau min ban duk annansa haka rawai Allah ya tsine masa da ce na ta kuma shi Allah ya sa da su da Allah sun shiru amma abin da ba sai ni ba ba kun mu ne ba da abin da ya same shi a nan wurin wurin wa yazo ba shi da wannan tunani jiki sarawa yake Allah ya tsine masa abubuwan na ko yaka mun sai akwai zafi abu amma a titi sa yanzu masallacin shiga hannun mu shi menene amma kuma hura wutan na ko yan tsira ne suke hura wannan wutan wanda in ka daga su kuma ba wani mutane ba ne yan tsira ne a ba komai su tafi ko nan ma yani da man jafar ba su bi shi nan ba akwai wanda suka je biyu ke su markas da nan masallacin dore ba su bi mu ba man jafar yana nan muka bude wannan wuri har wai suke kafa waje wai masal man jafar ce daga yau ba za a ga sarki ba jahilai ne ba san me ake yi ba wannan masallacin nan na na na ba furkan ba su mala adam na gugurwa namu ne lokacin mun kafa kwamiti akwai rabi ya gina nasa ina cikin kungiya izala akwai wanda kuma almajirai na suka gina wanda muke karatu da ni da daurawa daga baya muka yi sulhu man fa kisan amma da wannan masallacin mun nema mun nema ba bude ba aka ja ka bude shi ne man jafar yi magana cewa daga yau an samu masallaci mun nemo mu gaji to mu bude mu bude ma amma ku bi ka'ida ku zo mu nema mun sun kishe mu bude kyau ne zama dalili cewa duk mun bude abu ke na shi mu yi tawaye abin da muke yanzu ni da kai mun gina masallacin mu shi mu zo mu nemi sarki mu ne amma wanda yake da asirin kwaci wannan wurin kuma mun ta ni kama yan tarika mun mutu ga markas ga komai ga karatu ga wajen tsaro ga komai a mika musu to jiya yi sallan sai tafi raka biyu mun dauki kayan mu amma irin kwaye zagi a tashi zagin ma wani ba tashi ba za ku yi ba to abubuwan da muke ganin inda akan kuskure ma ake to ku mi kuke akan kuskure mu ke imam jafa yana nan lokacin da aka bude haka aka gaya masa cewa don me zai yayi wannan don me usman bin amfani nan mun gaici sarki ya zo muka yi tilawan qur'ani A yi nan dokta kuma ya gayyace shi yanzu ya zama sabo abu abin da muke jin zafi abu mutuwa ma ya fa abin da yi wannan mun kai karan wurin Allah kuma mun sanar da sa kuma zuwansa rishin zuwansa ba komai bana gumu Allah shine mai gafara Allah shine mai rahama eh, shi muke kai karan amma muna ganci shugaba ne ya kamata ya doki matakin da sarki musulmi ya yi sarki musulmi ya tura jama'a ya yi magana rajiyo kuma ya doki kansa ya zo kuma ya zai ba da wani abu a ba iya to muna man shi ma zai haka ne to amma shi na da wani masu ziga da suka ziga shi ce shi to shi ne muke jin zafi amma mu yi yadda Qur'ani ya faɗi zaka yi adawa ka yi shi da hikima ba irin haukan ba in ka yi haukan zaka sha wahala wani lokaci shi sa nake son ba ku ji Imam Bashir ne shugaban wurin ba yin abu ɗaya ne ba shi zai dauki ba yan dariƙa shi babansa kuma hakimi ne haka zai zan babansa hakimi ne shi sa lokacin da muka yi lecture nan wurin aka dauki kasa zanne ya dauki kasa ce ya je ba sarki cewa da hakimin ka dan hakimin ka yana cika ka zaga kanin bashir zai tawaye bashir dan tawa ne cincin tun lokacin zaki shi ke koyar zaki karatu ma lokacin da waɗannan suna fitina bashir ke koyar zaki karatu bashir an bashi Allah ya bashi basira cincin ya bar da zakiya ne lokacin da waɗannan za su tafi hajji an je nan an je airport ba samu jirgi ba shi waɗannan suka ba da shawara a hau sama kama wanda yake control na jirgi <laughs> eh, duk ko ya mutu bara na fi wannan a nan ne bashir ya ce lakum jini kuma ne ya ce inda fitinan bashir ya fi ku fitinan su bashir suka fushi kwarban jiya biyu ke suka dizzan zanga-zanga suka daina karatun bukun ma bashir ke zuwa farko a boko lissafi malamin masu ruwa ke yi na nabi duk tsiyan su suka yi a za nuna masa tsiya bashir ne tara larabawan sun zo su fadi sun zo nan larabawan sun zo daura farko bashir ya ce fadi ya yi caca amerika ga jaridan kuma larabawan kasa ci abinci suka suka gudu bashir ne ya gaya musu <laughs> ku zo kuna bashir kallon ko yake wani fitina bashir bai sani kuna wani tsayen da tsayar bashin ne bai su suka kafa zazzaki shi su uku ne kafin bayan rena zazzaki ya tambayi zazzaki tambaya har zazzaki mutu bai taba bai zazzaki ya sa shi ga kabar manzala ga zazzaki ya tsare shi ya masa tambayi ku tambayi zai gaya muku haka ba wanda zai nuna bashir tsiya in zai zafiya ne shi suka kafa in dai kuma haramiya ne sun kama ma girgin duk a duniya ta shana kuma ya je ya yi mukabara da rumaini ba wani cikin wai taba ba shi ne taba zuwa Iran ka dukko shi da zakiyin sa aka bi shi Birtaniya aka dai da nabi yana yaro ya zama da gune Khomeini annaba shi tsiya ka yana ban ka tashi ke koya maka tsiya yanzu ina sunna ba sa kyale shi mu tafi wanda ba sun ba ne ba wanda ne